Assalamu alaikum. Eh, na akan matsala Ubangiji Allah ya ji kansa. Akwai haƙƙina na bashi da yake kansa sai na ga cewa bai kamata a ce mun zo na yi magana kai ba kafin a sallaci. Eh, eh, yanzu ne magana. Ƙarya kake ɗan mahaukaciyar ƙauye. ka ga mun malam ya zaka ce mun dan mahaukaci to in ban da kai mara hankali ne kai da me za mu ji to ka jira ranar gobe a liƙewa ma sai a gane in kana bin sa amma ba wanda ya isa hana abin da ba jira lokacin ba sani na malam da kana zo na yi magana akan haƙi na kuma shikenan kuma ina ganin wannan abin sauke muku nauyi ne ba wanda sauke duk tuna mana tuna mana kai nawa ne kuɗin ka ina naira dubu biyar dubu biyar ƙarya yake yi dubu biyar kai da Allah kai mana shiru haƙi ne wanda yake nawa ne ya isa kuma dole in yi bayani a kansa ha me yake damun ka wannan ba mai fuka bane a kwance eh da ya kamata ku masa godiya saboda nauyi ne ya sauke masa mai alhamdulillah dan uwan mahaifinku ya biya za mu sallah za mu da magana ni kai mai magana kai ni ma ina da magana idan an gama sallah ina so zan zan tau dai kai <laughs> saboda akwai lada Assalamu alaikum. Wa alaikum assalam. salamu alaikum jama'a ina da magana muhimmiya kuma ba wani abu bane ba ba tsokaci bane ba to togaciya bace gaskiya ce a tausasa lafazi mm. a tausasa lafazi to maganar ita ce mahaifina ne ya bar wasiya kuma ni ba zan ci amanar ku ba ba zan ci al'umma in ci amanar sa ba in ci amanar kai to tashi tsaye mana yadda kowa zai ji ka kai bayani ranka ya dade wannan bayanin idan na ce zan tashi in yi shi a tsaye za a samu matsala kai mai gari tashi ka ce da matsala shin wai wannan wace irin wasiya ce kake cewa akwai matsala to eh, wasiyar da ya bari ita ce faɗa min faɗa musu faɗa mun tashi tsayen faɗa musu ranka ya dade mahaifina ne ya bar wasiya mahaifinmu dai yau kuwa cewar bayan ya rasu sanda zan faɗi wasiyar duk mutumin da ya ji wasiyar kuma ya tashi zai bi shi sallallahu alaihi wasallam hmm? kai yaro kai yaro ita ba wasiya ba a wasa da ita a ina ka ji wannan wasiyar kuma a ya ce ma ya gani to dade inda na yi shiru na kyale ku wani kai bidan uwanka kai ma bidan uwanka kai ma bidan uwanka aka mun mutu ai za ku gaba mu kyauta muku ba a ɗauka cewa ko mu muguwar kadara ce to shi kuma mahaifin nawa a mafarki aka bayyana masa to to lema to ai tunda mafarki ne sai ka tashi ka ba mu fatawa eh haka za to ai ka san shi watan eh, al'amura na mafarki watan ba a fiye ganganci da shi ba kuma wani mafarkin yakan zama gaske domin akwai yarinyar da ta zo ta gaya min cewa ta yi mafarkin wata mage ta yakushe ta hmm. da kuma ta faɗi gurin da aka kusa da maka duba sai muka ga akwai yakushe saboda haka kada a je a samu matsalar kuma barkin ne zama gaske kaga dama an ce bin na gaba bin Allah kuma a garin nan kafi kowa mukami ni ina ganin abin da za a yi tashi tsaye kamata kai kai mutane jawabi a kai yaro sarki ya fi karfin ya zauna dafa a kofar gidanku yana zama makoki mai gari a tashi kai wacce magana banza kake ne haka to tun da abin haka ne kowa ma na sallame ta ko mai tashi na sallame shi to kowa mai tashi kowa tashi ku tashi ku tashi dama ni na baya tashi mana ni tun da na yara mana da mu takalma na ka samu ni a a'a ni yanzu tun da abin ya kasance haka dama ina da wani uzuri saboda haka ai min afuwan in je in gama uzuri na in dan Allah ya kai mu gobe in na dawo ni zan tashi tsaye sai in bada fatawar da ta kare ta wannan abin da ya faɗa an gama liman sarki ke sa ta kalmi ni ni ina da uzuri na'am idan na tafi mai unguwa a tashi a

waye ne yake dafa ni mai gari banda tu ba maganar mai gari yau fa hmm. kowa ya kwaci kansa hmm. Allah shi taimake ka hmm. to ladan ne guda wace uban ka zaka ci yaran ba ne haka ne ne eh, haka ne ka saba ba myself. dama kasancewar kullum yarinya na ce zuciyata ce take taimun sake-sake na wasu abubuwa kuma ba a kan kowa ba akan ki ganya tsaya sana'ata an baka dama dole mu dama ai yi. to i love you wa wai da Allah ya kiyaye da Allah ka in ka kana ganin kanka a madubi kuwa kai baka ma san waye ka ba mutum ne kai ko aljani ko kuma shedani da alama dai baka san kai kanka waye kai eh zan yi ba wallahi sai ka biya ni na rantse da Allah sai ka biya ni ta wallahi tallahi ba zan yi da ba banya za aikin wofi kai ka san me ni na ji ana wafa wafa ashe ga wafa ana duk maganar da take ba abinda nake kalla sai bakinta <laughs> babanya ta cuce ka wallahi me baka ji abin da ta ce bane babanya ta yi me wai kamar aljani na isa Dan dai babban yayi. ina gidan giya gidan giya ni ba za to me zan yi ba kallo ba ne giya kuma ga shi nan me ta kuka ya fita ta to me kuma me kai kai kai fa kai fa wallahi duk wani kai in banda fiwoti ho namijin yarka ce za ta sako ka a gaba ta zo ka ka kara zo ka dake mu wallahi zan ce kuma zan ma tiran ninja zuciya ka wallahi kai wannan ai kai ne tiran ninja din kai mu ba da su ka kai mu sha sha sha ka to sukun sukun sukun sukun da kai wanda ba sa miki kan shi ba sa miki kan a cikin su a ah, ah. wannan dan ne shi ya ba sa miki kan ga wani ma dan diri ne ba dan hau ba a ah, dan dan bangala ne ba dan hau ba to ka kiyayi duniya wanda bai zo ba ma sa take yi ba hada a fadar mai gari domin ba yadda zan yi ba ke ce ba fadar ki tafi majalisar ɗinkin duniya ki ki kai mu tsara aikin banza aikin wafi aikin birti in ji tusa aikin banza aikin birti in ji tusa ku tafi ku je duk inda za ku je ku haɗa mu da ganjarma mu je mu je na ɗauka ma ganjarma za ku haɗa mu da shi ka ko ku je ku haɗa mu da duwan mu je kai ku ta ɗan kan kuwa amma da kake kwashi kwashi kwashi kwashi kuma da malam in ban da abinka ai maganar da yaron malam yake gaskiya ce wa'annan yaran duk yadda aka goyin jirge ne ai an gane goyin jirgi yaran malam kai kai ka rabu da ni ni da kake gani na tsohon mafada ne tsohon nan iska ne da ku yi hattara wallahi zan ci ma mutunci dan dankuta yaran mara isa na shiru ranka da um dahiru garbati abin da kuka yi ku kyauta ba ta yaya aka kaɓarawa da yarinyan nan kunu a kanta na roba kuma ku duba yarinyan na ƙarama ku dube ta ai kankan yarinya irin wannan kun fasa mata kai wannan ai rashin imani ne da rashin tausayi rashin tausayin ma ya kai ya kare akan ku Allah baka yawan rai ina da magana wannan magana ina da kalubale akan taron kai dai wannan bawan Allah akwai rigimarsa da shi da mahaifina akan ya nemi wani abu ya siyar mana an yi noman gyada bai siyar masa ba sun yi ciniki ciniki bai fada ba ya kullace shi shine abin gabar ta dawo kanmu ita kuma wannan baiwar allah da kake gani ranka ya daɗe ka san dai a haifa ta haife ni ta yi jika da ni amma buɗar bakinta sai ta nuna tana so na sai na ƙi to da kika nuna kina so na me kike so ki yi da ni hmm? sai na ƙi kuma ranka ya daɗe ba zan taɓa mantawa ba a kuma baki taɓa min sigina ba baki taɓa min sigina da daddare ba har na ji tsoro kika kira ni kike so ki zo ki mu ɗau haki ni da ke na shine kuma gaba ta zo nan Hmm? to ka ji abin da ya faru ranka ya da, gwafar ubanka fulla tima la ilaha illallah muhammadu rasulullah ka ji mai gari zai min sharri kuma wa'annan yaran al'amarin su babu da wata shaida sai Allah ka ji nan ya kullo wani sharrin zai kulla min ka duba ka ji bayan abin da ya wa'ata ka ji sharrin da zai min to tsakanina da kai sai dai Allah Allah ya shirye ku Allah ya shirye ku haba haba ran kai da haba liman mutumin da ake horba masa mama ta baya ya sha jaka ce da kai kiram gidanku bayan Allah game da wannan shari'a da kuka kawo ƙara kuna da wata shaida ne alhaji gundumurki buɗe bakin ka kai magana ka faɗa abin da yake damun ka alhaji gundumurki kar ka damu Allah ya baka yawan rai ni dai ka san ina zaman lafiya da kowa a garin nan amma ka jibi yaran nan su kama su wai ta duka wanda ni ko hannu ban taɓa ɗaura mata a jiki ba wannan abin ya ban mamaki wallahi Allah shi da shaidar mu wallahi mun barka da Allah to ba ku. ai duniya kai da ai tunda an zo gaban mai gari ma gundu mulki ai ba kuka gundu mulki ba kuka kai kai kai a gaban da yake facin kai kai da hiru kuce ka ga din haɗu ka ga din haɗu ko mai gari wannan wata shaida ake nema a kansu to abin da nake so da ku ita shari'a ba ta yake hukunci akan abin da babu tabbas a kansa don haka abin da nake so da ku yi haƙuri abin da kuka rasa za a maida muku shi daga baitul mali ku kuma ina so ku gyara halayenku kuna marayu amma ba kwa tausayin kanku ko ba kwa tausaya mahaifiyar Allah ƙara imani ku gyara halayenku ranka da ba wani maraya ce ranka da na je na zauna da mahaifi ya ce baitul malin nan yaran nan da fulani suka cinye musu dankali za a biya dankali an cinye musu dankali danye dankali dankali aka cinye kuma aka ci su za a biya na gama hukunci abinda na zartar shi za a yi